الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatin sai ce da amincin zai tabbata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa da karatun littafin sharh sunna ya limamu barbahari ya talikin ya sheik salih fauzani fauzan inan na safo gu sunfo yin zulka daga 1437 na ajin daidai ba tsafo gutuwa ne ko? a tsafo guta ta? ta yan august 2016 الإمام البربهاري فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من آل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه hatta ta ala ilajan buliya a a shawai ba katon dauna wa'alam an al-khuruj an al-tariqi ala wajhayn gajo ga zulu dun ya po agan guba amma ahaduhuma amma zaini mina ba farajulun qad zalla ya zadaba na cin bishi wa ani tariki daga kowane wa la yuridu illa alkhair amma da yana zane wana sa alheri fala yuktada bi zalali a san bicicin wuya fa innahu halikun na jin halaka nan wa rajulun anada alhaqa gangan ya zana wa gboci kan cikin wa gaskiya ne وخالف من كان قبله من المتقين وما لزيج بكانو من زيدي دسنا تشيشون بانا فهو ضال مضل لأن عجو مجو زاجي شيطان مريد شيطان ميو نقبسي كاون تعبزون دقان قونا في هذه الأمة دان الأمة نونا حقيق حكي يوم على من عرفه تاتي ذنك بزعنينه an yi hazira na saminu na zajin ki zane lugwa wai bai ni lina su kisatahu muji bayani ya zarfi sun yi zane da Allah ya kafi bidati a hadin fayya halika ya bu zanzoro da ya gumbi da yan zane da hajji halaka mu ko ji gani ko da kwa ni mamurci ne wa ana za su rati musaki mafata biyu ko zane shi le kwa ni mamurci ba ni gili guba ɓata yiye cibici ɓata yiye batan ɓata yiye ji kuskure ya zadabo ni wanji udio ba wanji gawon wazo bo ji gana ko wuji tun ya gbanda duniya amma ya bo jahili ce ko ya bo ya nuce wa ji kiyo wa cibici wani zanne na cibici da hannun a suntu a jin bayani amma daga ne ba wani wazo ne wa legun ga kijin nga jara ji ngole za ne zalla amma ga yabo na zalla ni ma ci mi jani a jin bai amma ke lami tu bi jin shi bare in ce part 1 part 2 e za ma da bon ya kpakpa ya kpo bai ni wa zu wa le ba un le ba na sku un san tu ga wa gwa o ye ju ga wa ye jan a dalili la yu ga wa gwa ga to zannan wa je dan bidiya za ne shaytanin maridi zane ga je ilimi ci ga an ni zane shi jona ya fiye tuta suna ya fiye jin bayani ya gaji ya bai gaji ya jiya da mutu ya jiya mu uyo a sheikh rahimahullahu ta'ala ka kuno jin bayani ya ne ya koyin goro ne na wajin wajibi ta ce musulmi wa lamitu a ke duba to addini ubo na man kiya bayani jin ya da kwanu da ya gace la leko goro ba ne zai ni mini zaguba ko adi za mu fari da mu zanen wajen daga kowa an ja moji daga gojin alheri wani kpọ amma ya kwanu lami tuna sun je kun alheri ya ka ngole ebo na ga ya zabe to ilimi ya to moji te idi ani na ijtihad uji la ku kya ko ka unga de ne wangi mutu da iba wangi dole wa kyato mutu ko wangi be ko nga dazan ta cinye kuskure mutu mai loza na gajin halaka ya bane ko ya halaka ga wula mutu da wani to wuji ji gangan ya ko ya halaka wa ga wula mutuwa ngole nga izane shi aja da tsaye da bai ci ta can guto ilimi a kido bi addini na lamarin na goya magoya lami a tuza irin da sha yan na majidediya ibn da cewa cewa na za su rati mustaqiman fattabi ko mishinan boro ga jami'tu wala tattabi su bula fatta faraka bi kuma an sabili ya ga lami tu su budu shi abu bai ga bai koyan sai ci min da kundundo ko na gagayi fan daga ya ko goro na gaskiya yajin da biyu ka ga ya gaza na jiyan wuce na niyan wan yudiyo ya lami tuye boye wuce ba kashi ya je jin eh ga shi zane shi zamani anabi wuce gan wuya jiyawa ne wan yi gudiyan su je badan tàbí ṣe òtún wọn á yí wọn afẹ́fẹ́ àlùfọ́ndòrò náà wọ́n di ní ẹ̀wọ̀n júdà. àmàngọ́ọ̀lẹ́ ní wọ́n nù jiná ń gbọ̀nyá náà ní ìwòsàn àti lọ́mọ́ báyìí jìgá ní gbọ̀nyá lánàá olúwa tọ̀nà ọdẹ kínà tọ̀nà ọdẹ ní ẹ̀wọ̀n jiná. kúyọ̀ kó ìsáré gbá nínú ẹ̀ka dé ṣùgbọ́n dẹ̀gẹ́ láàyè hálùbẹ̀ ṣé mọ́sálásí bó ṣiṣẹ́ ju tàbí jíjà tasbih jije mana amma ga wale ino da ake tafi obo ya jiyo shi da ake tafi obo wasu da ake tafi obo goyo da wajen suna da sauransu yin nan na zane jangba da sun ga wale wannan da problem kawai da ne wani kuyo awai nan kuma sala kawai da ne wani alamu to ya ce na ba ko ya bonin gazaji da alaka ẹbọ ní ìzànàgẹ ẹkọ ẹgbọrọ ológun àná danzan náà yóò lé kó wọn àdá ya amadi ẹfẹ ìbàchi nga ìzànà ti gàngà ojì wọn wọn alámtúbà wà ní mọmọdọ àná wọn tó pèpè ní ìgboro náà kó jí gáà náà kó àmà wọn dé èjì di gàngà àtọ gaskiya láyù bẹ̀rẹ̀ ń dàbẹ̀ yìí wọn gbẹ́sẹ̀ tá gaskiya nínú wọn gan. ko bayan da bai hunga to gaskiya wa ga na gani ma ga she bai bugun wa gwa ko ko bayani da bai wa ji to gane wa ji to fahimta ga gaskiya wa bai jani ba ne da bai ga jahili wo ko dan goci bayani a tula yau so biye ne gaskiya na re nga ma gaskiya in mu in zai yau nan ya je banare a da a fe lo ya a cin a lagwaji fe iya fi shi zuma ngole zanna za de diyo zanna ma je mugu ta diyo ngole za mu fari ni e wangi udio ko yan wula wulu tazo to mula za ju tazo ko amma to sun ya kwanu la mitu na uje ko gboro angole amma woni ki oluwa e ze ba cho to me na pe unun ju la za ju gi kashi mula pa daga ko gboro za na shaitan wuyo ebe na shaitan ga fansa shi daga yakon borobo ebe na shaitan ga ga iblis ga ga lako dan na lahum sirata kalmustaqim mi ga yakon gboro yin wa shaitan mi ga ce dun tabo in ci a fi lugu ga ide milatuwa shaitan wagun ga ga yafanki yakon gboro lugu da yakon afanin annabi sa sallam la misali ne bin wallahi ni da wancan layi wa jo a gida ba kafa kafa ko in ji wato wannan za su rati musu kima ko mi shi na gboru ya mitu amma wa zai su bule ko a ji shi na la kulli sabili mina shaytani ya duna sai laiha ya ko a jo a ji shi gefe gefe wajen da shaytani ke wani yi zashi bonin na misali na kiliya ko ya bane da an dai wa zai daga ko gboro da in wolo ne yutu abe da adina da bidiye na zane kpali he daga zan yuji ndi e kpagba ga alaji alaka ko su wani ife gwe zan da ci bida da dufe wanci jan a wuta wabe ne zan wancan lobe inu da zage yin gici wa gidi ya su da diga ga doro majan aga kpata ga zannu zanne purice gishishi imaje to gi makanta ne shi wa bukatu to ba rufu to yanci gishi to yawa gishi obi an bi subhanallahi alazim lo le shaytanun maridi ne imamul barbare ga da anan gadan mutu zanne fa wa dalum mudillud shaytanun maridi ba na gbi umegbi za shi mutu agbi beti tashi umegbi za ndo ci shetanu marid ko shetan wuyo na fi egwu a wuce laya ko gboro kan hangi na fawa hake kuna alamun a rafa wani an yi hazira na sami ne zanen aki wuye na ngoyin wani za shi kyan wulugwa wani bai nili na to tasata umuji bayani a zanen ya tusa zanen da allah ya kafi bidati a hadin fayahlik ya bo zando ga ya gumbi ya zando da jan da kama dole na zani ga fan daga ko goro be da yanga anya mato bayani ji mu magwa majin gyara nan goya su sun ci uwa bali ya jibu an yi shafa amurun goyen lamari zannan alawa ga filo wa fudo hizbuhu ko wa yafda hizyahu ngole zuya su mulu kefarari hata yi hazira wunna su yabo da sha ya bayu a gaga zaga zandoro furi la yi kalu annasu a hararun firai zandoro jiyanwi freedom of expression respect to ju yawun ce ya zai gaga didebe kuma adini ga respect to ju ja'an bunu safuwa ne ja'ad bunu jirami ga ilami dimash ya abu mansur maturidi ko shaitanu tak tata da ne yi ti ṣe èyí yìí a ti gàgà ẹ̀ ṣe ń lọ muhammadu yusuf bẹ ṣe ẹ̀ka oṣù yìí ti ṣe èyí ni kó tẹ́mi náà umaru ṣe é ṣí gbẹmọ́ngẹ́wùsì àyí ti ṣe èyí fi dídọ́nà yẹ pírí tí yẹ dìdì yẹ gẹ́gẹ́ dìdì fi lọ àwọn yìí tí ó bẹ sún náà yìí ni ẹ mọ́ jíjára àmọ́ ẹ̀ sàn tó yẹ mọ́ wàá ngala alima ulbar bare gan hakikun alaman arafa an yi hazira na saminu da na kpe da na je biye dide na jadi uwo ni ba an ya kya lugwa ko e za mai da shi tukpe bidiya ka ta nga shuba kufu e bone ko gboro so ku tula cici so ko ga wa an na za sirati mustaqim fatadu wala tatadu su kula fatafarraka bikum an sabili zandon da na ga dabe wuce agun ga ifan daga ya kwen gboro na ya mafari narfu da kalau ya gwagwa wasaniya yin ba ci nubayyin ya jin bayani ya gaji zakazai gbinwa preacher zakazai gbinwa preacher ga malaman yan suna shi a katolika fi shi don bo na shi ajiyar biya zai ke biya lazarin ajiyar biya su buki a sari mulmanki fi rajiya da su buki ajiyar biya rafi da sha منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية أجل الرد على الأخناية لابن تيمية قال تافي قال الرد على الأخنايين أجل الرد على جانية جاني ابن قيم قال تافي قال اجتماع الجيوش الإسلامية نعم ewo kibo ebo ajini musulunci wuje gugota abdurrahman malimi alemani wuje rajab wani zahir kausara littafi ne ga a tankil lima fi tani bil kausari mina labati lina yawan kiwo za na jaje ti shegi na jagbo tika a caje rukun nínú ti gun egbe ní mo dọlu mudulu a nọle àti olókun yegi àmọ eke ẹlẹ egbe nna wuzaji ko jiga na ko àmọ ẹwà zaji wọgẹ ba egbe nna jire na àmọ ẹnẹ zaji wọgẹ eke ẹlẹ aba dẹgẹ egbe nna wọn àmọ eke ẹlẹ kúrò ti zaji àti àyè zaji àti egbe nna nọle zayiri nínú is dangerous aga sunsun àdínní àná mọmọdù gàdín lálàáṣẹ. gama lawan ga wani hadirin nasa minu wala ya sau na suku ta anu magwayin yayi na ya su sun ci ubo na ji shefo za bi anna na idza sakatna anu ya ga tarabi nasu ya ga su sun ci zahirin na jo za an yi gaji ke za an yi gaji gaji roda ne a ciga mi cetu la sai ma za ka idza kana sarba fasatin wa lisanin wa qalam especially za na ga da fasaha ko ci magagan ko wata ko ci mai kawo ta kafa ci ko ci da cike wudi orientation do ci wudi wayewa fa idan na tsaye taru na bi ya da shi a gaji ke a gashi a ci gami tu gaza no a ci a gaza ni gada no Allah ya kiyaye mu e bogo wa hadha fi wujubu raj'a lil mukhalifi shefo zani ga inna wala ga dole yo zani ga le ba wa ni ban ajira jayi noli wallahi mun ga wasu jani sunna da baki bo usulu sunna shi na birkiti na wale ban babi tau babi imani billahi ga su kudi sunnani babi imani billahi ko babi asma su fatiyo ga su kudi kasan wadda da niyya babi asma su fatiyo bi ga su kudi gema su kudi biye kan su kudi kaza alu sunna shi ga ganiya alu bidai shi ga gari nan ba biya limanu bil malaikati ga malaika na ne ga malakul mauti ya niyo ba biya al imanu bil rusuli ga imrana ya nabi ga nabi Allah imrana ko ji gane ko ba biya a idiji sallah ba sallah ga shi sallah ba shi ba kan nuru zuru bi lasari magarbi shi ba biyan sallah bi gan sallah janaiza da ji wa ba ba Allah ba wuce mama ba biyan zumbo ga za sai gengi ciwo kame gidi lana ka su ji ga latin yani ba biyan zakka gan zakka da naira ba ba biyan jo ga sayu baina safa wal marwati mun ji kiyayen mun ji doliya ya bane lajina ne ya tawafa bihi ma ko ji gane ko ba biyan masailu ya al'imani kan ji zuku ga shayar akpata kafiri ayo nga polisi kpata kafiri ayo nga kpata kafiri ayo nga lauya kpata kafiri ayo nga kofa kpata kafiri ayo nga zando na aji wacce na aji rida nga to awari jiyo to aji rida mu ga mutazila shi mai kafiri a mayan babu yan tariyo nke ya ce gaji ba sarauni ga ngole tafsiriyo ga aya karshe su tu kafi yake nufin ci ba cin wato ga wanda su ta ibn kafiru magubo eh zaga dolala na bata ku da roshi we preach bismi sunnati bismi salafiyya banduwa cususu fi sabilillahi ai irin na ga fauzan ga waza fi wujubur rajal al mukhalifi aks ma yakulu laika yakunu utruku arududa ga gabe rajiji ga da'un nasa kullun law ra'ayu wa kiramuhu ga zandoro ji rayu zando agu su rayu zando muji ga gi no ya ga shi shelo jimaya maga sunna ya bu da wanda akida wari zalla inna eloji maa nga isufi ga kumbi lo ti eloji maa yan nga popo we yo ayi e da ti be ti jibe sunle sunle eloji maa o meti e gan unde to de li ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ngore ba biyawo ngezu jimi gogun nuzo ba biye gugun gan nan na ilagi na magiya na wa jiki an eh wa de gun yen ba wa ba bi kiti ke gun adina ne mumudu zani laji ba na gun na pika ku be kafirci ina ina al'ada la su fila da taliba ha daga pika fa kafirci fuknin wa da to ara mo so be su kabi to kufuru na ṣìlérè lóòlé gan fẹ̀ṣẹ̀ ga àhòrí ètò rá ìsàndúró dé freedom ìsàndúró mú gan ìgbẹ́tò nínú ga àlúmọ̀já àlẹ́ka ga salafu ma sakato ana misali aula salafu yi susun yace yanzu da dare na yiwa bal fadahuhum wa raddu alaihim azan naji aibu aji laji sarra mafeji rududuya a da mandoci da mu zamani fayin shi wani rawa ɗan jina zaji aji bayani wanda fe make sure wanda fe la sunna wa wanda fe la akida sunna wa wanda fe la sunna wa da ilimi hadisi wato zandoro ci da ilimi ko ji gane ko so zando ne ga zabe bidiye ne ko da bidiya wancin gantiya e bono wunde gu gantiya ta to da ne wele gu ji kato ne ga da dijin ban ko ji gane ko dan bidiya ta ji ke a tajira zanan mawuci ci ga mawuci ta to ni kwa mutajin sai ya gan wuje ba su kone sha ba bonno su kwan bidiya yi susu ne ne bude da gina da da bonin kawai ga zabi bidiya wuce wa gun wa dugun kiya da ba kibo an wa gona eh da bane ili na ga shekin yan nga malla zai je lotun da dolala tilun ci shi bido ne e ko na to ga na kin wata da makanta wata sai ji kafin bi da bi bango da bango ne ba su koyi wa wan e ba kibo dolala na ya preach na da tin alita fi dubu amma ga zan tuci ya zan lu ya ba sai ce Allah nga to nga dolu yo wezo jin bayani yana sokocin shi nan ga sai zanin ya sai limina mu zai sako ga yin lallazi na yaktu muna ma zan na minal bayyana tul huda zai ji lasu da yana sako ci min ya bayani gan mu ba wuce nan ko min ba di ma bayyana wulin nasi fil kitab bayani ya bayani jiya zai da litafi wannan ulaika jama'u ce la'anumullah su kwa bula da biyo la'anumullah ne zai mai bula na bula da kyanin sai bago fala tasarru al-amru ala al-mubtari' ne wujin zane ji bidiya na kawai ha bale tanawul al-amr man sakata an wata to zane ga ɗiyo ga yin na ruwa wuci masu sun da zade biyu zane a gan wuce punish e bane ne wajibi ta ci bane wujin bayani mu ɗiyo ga yi na magayi wazifa da ya fi yaro dudul ilimi ya na dama gbanin na kifi to maktaba ta ɗabda da yin musulmi jone ya gwa a jifen da ya kun gboro ya zashe ben zabi a kidan a wari jaga a kidan suna ga da wani ko zai ji mai zabe tawa ciri ne ga zan doro yi furi ganye na ga yi wune ngole wa ga ganye na ga yi wane ciye za ni yaje un maji aji na mu mudu bo gada da sauki amma ajini bo gudon waye ga gaji jiyan yo su ga ke je to ladan waye gan na ga la zalu ali janno zangi mai wali janna mai bicina na suku ko be jankali ga mi to gawe a mai sanotu wa magawa gwa kai mallam mai jalla wa launi rufa ma laumin nu ya zo jiya bo soko na soku gango gango ta ce in bidiya shi bwani law sha'a rabbuka kunta aidan mislakum fal qalbu bayna asabi'ir rahman nga ba soko bo to ga fi dan bidiya doja amma ye gbe gwa soko bu da soko go wu bo ci ya gun ye dede bo ajin bo soko ganana yanayi manufai na gaskiya wuji ga yanayi manufai na yi gizaji mutunci ko yi gaga ya ci zajewa yanayi manufai na yi jin bayani ya ki gaskiya ina mai amma na su kula ta ce man shi wani falla ya jizu su kuta ana misali haula in goyon su suna ce zaje da iri na shi ba ebonin ebo na zangoci e mamaki e za shi na wuyi manre nga ya ga yi tini ina ya fata yi rezo nga le wasu wasu yi nan ẹni wọn jina ya ẹni wọn gana lua ẹni wọn kaba takada na ale ba wa ne muhammadu ba amu san tu nga wa ke gwa e za yi madabo la takada na za yi za yi madabo la kaset na za yi za yi madabo lokun bai gana ya ni wa madabo jiga asusu nga za yi ga agbi kaga wato dai matutu zuma wa ga gasu suwa ya zaga be miye mu ca ca yi ga gula yi do kuma wuya be zo wato ko wa Allah shi ba nuco ni gulu yu gumi wato be ca ce yawa yi lo wa je da a ti ga za ga gun adina nan Muhammadu wani laji yi mo ce ga adini ga wani jigan nan ga ce laza no to ga ito dai wanda yau ga kirimi na zanne ya ungwa laza na ji hukunci ba zoka mi aji amuro ba hukunci ne la ba da mai yufti hawu na haku bil hafsi mina surak kem na manuwa ce mafari ga nungan ga sashi za nuwa cin je ya fatawa fi ja abin ungwa ala an wabe zoka mi an wato yi ci ya ba kiwo egna jeji ne gangan wa dini bu al-imam al-barbari ga wa alam rahimakallah dai bibe sa ku goyo anna wilayati mu islam abdin ke dai musulunci ya za gumiya hatta ya kuna mutabi'an musaddiqa su ga sai zana mai tu mai da gaskiya muslima make musulma ba su tanin faman za'ama zana ga dagaga annahu kad baqiya shay'un min amri al-islam kidi ganin do cike min ya lamare musunci lam yakfina wa ashabu rasulillah na sahabi shi annabi sa sun naji ku ki ayi tubu anan ma na alaji anan fakad kazzabahum zannan ga kiyo ga manazo wa kafa bi hadha furqatan nana ma ku kiyo to ga zannan wa ga jaluman musulmi shi ma na wa gusun bidiya wa ta'anan alaihim na ma ku aibu laya fọwọ́ mọ́bútẹ̀dí wọn tó zanigajì á nínà bítan bíbí wo dọ́ọ̀lù náà gbiná mọ̀dúlù náà gbéra ṣiná mọ̀hódé sún fìlì ìsìlámì náà yẹn tàbí àgùn mùsùlùmí tí ọmọ alẹ́ sàmínú yẹn náà dẹ́wọ̀ ṣùgbọ́n àná. lọ́ọ̀lẹ́ nná ẹ̀mí gún ẹ̀gàn pààyàn yó ngala ya timu islam abdin musulunci ya za a gumiya hatta ya kuna mutabi an musaddiqan musliman so gafe zanamitu wa ma gaskiya ya wọ makpatsun tawaye musulmi na ngole wa mitu wa ejin bidiya itabi wa la tabu taji ya mitu ya mata bidiya ma fakari ku fitu ko ta wata bi sabila man ana bayle a mitu ya kwanza bi jebabe sumi na yabo ga jin bidiya ma ya kuma mu da satul murfa inna kullu mudasatin bid'a ta la yazalu nasu bi khair zan ya ku kiya ba ta cin alkhairu ma ta umul ilmu an akabiri ma be ke ilimi aga biya daga ba zan ci kwajo ne ene ba be zan ci kwajo ne ilimi ga da biya daga bayan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam jonin ko e bago musaddiqan a gaskiya ga da shakka ma ga da tarabbi di mu an ci ga e wude wuce excited a welo yan be zan dore ngole yan wunna dan dan birbiro lima talbisuna alhaqa bil batili lobbe ba na gaskiya ga ci ne gaskiya da bai man yawan yi ago gaskiya da bai man yawan ya gama na ga da bai man yawan yi na haci cin zane gaskiya ga da bai na kawai makero da ago bai rabu da gaskiya wai lamito ko amma wadai shi wa wati manan ci zan yi zangon wagon wunyi bai zan doro ya These nasu wa wayar da yanzu an yi ga tun lati da rukwai. Musliman, a ce zanen wakpatuntanin, akpatunta al-Qur'an gangani bai sunne wujimi wa gba akpasun ta yasa ko gangani bai tuci wuni ga gbo mai ce lamarin noma ko gafa man zaman zane gada gaga an na wakar baki a shehu min amri islam ga yin doci ke mini lamarin musulunci wani lam ya fi na wa sabu rasulullah sa san fakar ka zaba kun na wale gan sabi a nisa asalin mai kun kiyaye cewa zanen wa gama na su zan gada gaga ga sabi je bayani anin ko sabi shayin doci sonin ko ko sahabe yanda ke la daga ba annabi amma ajin bayani ya zaje hannun nole zanna sheri wa babe za an gibe gari na shi ya bana sahabe annabi sa sallam shi yando na wobi annabi sa sallam ne sai na wuya ya lu mujin ko amma bayani mujin nga mallawa la tafsiri yanzu an wata na biyu zuma ya sahabi wani wula shi ya tafsiri yan sahabiya yan ko ya bane sahabe ga wagan annabi sa a sallamu a gashi ba alqur'ani gashi ba hadisi gangani biyu a gashi ba bayanin annabi jin alqur'ani nan a ga dan bona lato alqur'ani da hadisi mun ci dan tono dan mu ga daga ga unci ga sahabe shi a gba pon amma wuya kwa ga mana zuna ga le za na gi mu gi za shi irken na zamu ci ashin ga gaskiya hadisin na duwa fi da ga mun to ga annabi a ga na ba wunde dalilin doro ne na ji gashin gan wunne nan ga anabi gan ya ga kaza ne ga shi kaza da na wunde mun gawa foce nan wunje masdaru addini musulunci ba inda ba da an ci gashi shi nga eh gan guru gan alulla fa rashiduna a ga ci ci kun yi da an jari da jiya to yana mutum mun gana da nan mai wa gan lafiya to za mu dora dai lafiya to ga za fa yin kawai wani ga yin nan ani maga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ko na zanen gadda ga gaggar sahabe jin bayani a ninga le zanen ga manuzun waju mai gniza shi ko mo wa ga da shafi aji shakka da addini ya ce ce mini ya ko na mai laiza ta ju na ganci su wa wa ga wala sahabi jo wa ga wala aluma jo ga da sahabi shi wa maga aluma ya gambe sahabi su kun bayan na ni bijin sahabi shi nan wa ga kwata yin sahabi shi wa wacce ga ya gun bidiyo ko wacce afe di sahabi wacce afe ja mutunci ko ebogo ngwenye zubi kiasi daga ne babu alkuranu na dabi babu hadisi na dabi babu bayani bi asar na dabi ba ta ji wata sahabi shiga ba aluyan gwami ni ba wuyan ne ba sai na sahabi shi yayin wuni ebogo trust yan sahabi shi lefalalaye le darajaye sakwa tsaga yi sahabe shi yana nabi sallallahu alaihi wasallam o mo gori wa ne shi aga labe nin ko iga diga ta zutun e banin zando na ga ji sahabe mutun ji sahabe mutunci ko wa ja to mana zanagi ko ji gani ako o mai shaji ki rasulun sa na ga gimi betuci ne min ba di ma ta bayyana da wulu da bayana ba wata layuna wa yattabi ghayra sabilil mu'minin mala mi to yakwai mu'mini shana mi wallahi ma ta wallahi guya bayan wa min tuna wani su ja nan ba sa'at masara ale ga sabilil mu'minin ba ba ga kiyo nga yakwai eh yakwai sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa na nabi ga khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum min mutu fa wa mubtadun dalun mudillun mudisun fil islam ma laysa minu da na yi mai giza shi mai sabi agu musulunci wannan da bashi bali anan ko ngo wali eno waga mun goma ba na suku da dai ga sabi agu musulunci wa malami to ya bawo ya nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabi shi ya anan zanagi mai lega sabe game na zuciya ko ya bane wai ga zai ga na idole da alami a tuna da nan ko yana wagon garin suna alaba wasu abin ja caya ya bane zannan mai yi sabe mutuncin mai lega haji zamun ci koshe ya gane shi ma gane maluwa ya gin shi ma nga sai lauza jo allah kiyaye mu zanen magajiyar na sukun zannan abin mai gina shi bali wọn tíṣì mí ní tíṣì ẹgbẹ́jọ wákàtí dambidi àṣìlẹ́bẹ̀ ní ẹlànà tó kẹsọ̀ abẹ́ṣà dambidi àjìn ayakún àjìn àdìsí ìfẹ́fẹ́ dùmẹ́lẹ́ tó nǹkan làwọn ti fẹ́ ẹ̀gbẹ́ náà gáájú ìjà ní alukuraanu kọ́wọ̀n yìí yóò ilé ọ̀tọ́ àgbẹ̀gbẹ́ dambidi àṣìlú alukuraanu kọ́wọ̀n yá báwo wọn máa takún rasulu fọkùnzó dán báwo aláìní ewu títù alukuraanu mùsùlùmí àwù dán babu wa muna rada an zikiri fa inna lahu mai shaitan don kanin babu a tiyo lawa a tiyo rasulu na da shi bai to a jinsi ko biyo ga bayani ke ci bo to qur'anu bi hadisi ganji zugu e ga gango wa bayani man doro mu wa bayani sahabin doro alqur'anu ko wani ga gango wani da biya eh eh di di cin ko yan bidiya shi bayanu aya da hadis na je ko zana ga fahimta irin na sahabi lanam ga Allah a shi dan bidiya ne amma mun ta rayu lati shi mun ci da waya za mu ci da ya lakura yana mun ci to ba ga da nan ashi e bogo ga jin adini ga shi wa rai develop be zo chodo wa dalili o zamu ba ki hukunci ne kana musulunci ba ban dalili ga polo na polo aga ka mu ci ga wai zane yi zane je yi ci bawu nan ko amma gashi wace ra'ayi develop ya zoci ba da wadda lili za ko gagi ko ji gani ku so amma alhamdulillah ije boso ko a askin wa ide dana ba wayan goro dai madana na laugan bai shiga ale ba wuyan sabi a nufi sa sallam shi banin samun ci haji kiyo samun ci eji nga buwa ɗiyo ko ji gane ko ilabe shi shi nga ina fasara hadisi yin min akala na asiyan nan nga isa na ga giye bai diga nga yana fashi wale fasara yari wuce yale nga imamu nawawi na ji fasara hadisi na na ibnu hajar na ji fasara hadisi na shehu sami na ji fasara hadisi na sa'adi ne ji fasara hadis na albasa ne ji fasara hadis na zalbe ji fasara hadis na hanya ne gon wa ga mun dora wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafan in haɗe zamani a nabi yanan waje a biyi man ba da hun rudda bal zojir zai mabi bin zuma goyi na ci biyu na ganye da su zaunci hanyar a namu wani ya dauna ya za shi shi wani ya za shi shi miya ya ne mewa a biyu wasu nan kijiyan ya zuyin ngo ga za giyan o mafi wo kijiyan ya zuyin ngo ngo ya zunu le mun yi sokuba tíìsì misali ohun ní sọkóòtì ní ìdàlẹ̀ bá wá zùn yóò ti rá yín náà ó tún yà ẹgbọ́n náà wá gan òun gẹ̀gẹ́ yẹn jíbi yẹn fi wọ́n ẹ̀yìn azùn yà wọ́n tó ti tún ẹgbẹ̀lẹ̀ ó ṣèrìbó fi kùlù bí mùlẹ̀ jìlá tòbó sọ̀kọ́ ara sísun zàyírí nínú etí zàyírí nínú ẹjọ́ àti píríṣì yẹn yírí nínú ẹjọ́ tí wọ́n lé gà àdìfà rọ́wọ́ rókùnrin mí ní àrùkà ní mùsùlùmí tí ọ̀là náà ti gbùgbìn yà. mi da alifu ya zaka za jifayin wato ke ya so mu ga yana ya so mu ne nwa fa to bo so ko ni pe ni kici we ta da na zandu ci ji fahimta yana we pana nwa fa e gba fa ka ja nwa da ka gufuru zina te nwa fa ga yana ya so mu ne nwa fa jo mu ni so ke ke ga so ko lugwa mi ga ga so ko wato lugun abon nugo da ga tun ga so ko ya ga so ko kalamun lai nawa ne da nufa to bus da kwara su sun ce zahiri na jadi ni gaji lalata sai ga katin jawa wannan Allah wa ala subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk